Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Laraba da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na rayuwar zamantakewa. za mu karkari da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar allah a zangon shirin namu na wannan safiya don har ma da sauran lokaci da ƙarshe za mu karanto muku su daga cikin labaran da aka riga aka saurara sai mai ban kwana da ku da fatan za a kasance ta da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu lokacin da za a gyar zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran saudiya ta sanar da dakatar da aikin soji a yemen alfarmar watan ramadana mai karatowa nan ma dai rasha ce ta ce za ta rage ayyukan sojinta a ukraine akalla mutum biyar ne suka mutu a wasu jerin hare a kusa da birnin tel aviv na isra'ila a fagen wasanni za a ji cewa kasashen kamaru ghana morocco senegal da kuma tunisia ne za su wakilci afirka a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi a katar a bana to ga labaran kamar da za a je su kawancen da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen ya sanar da dakatar da aikin soji a wannan kasa alfarmar watan Ramadana mai karatowa. Wata sanarwa da kawancen ya fitar ranar Talata ta ce matakin zai fara aiki daga karfe 6 na safiyar Laraban nan 30 ga watan Maris. Kamfanin dillancin labarai SPA na Saudiyar da ya rawaito labarin ya ce wani na daga cikin bukatar da babban sakataren majalisar kungiyar kasashen yankin golf ya gabatar domin taimakawa shirin samar da zaman lafiya ta hanyar siyasa game da rikicin na yemen kawancin da saudiyar ke jagoranta ya ce zai ɗau dukkan matakan da suka dace domin mutunta wannan tsagaita wuta don ba da damar samun zaman lafiya da kuma yanayi mai kyau a lokacin azumin watan ramadana a ranar asabar da ta gabata ce 'yan kungiyar ansarullah da aka fi sani da 'yan husi a yemen suka yi wa saudiya ta yin sulhu inda har ma suka sanar da tsagaita wuta na tsawon kwanaki uku a wani mataki na shirin samar da zaman lafiya bayan jerin hararen da suka kaiwa cibiyoyin kamfanin man fetur na saudiya ramko a ranar juma'ar da ta gabata tunan ma dai kasar rasha ce ta sanar cewa za ta rage ayyukan sojin ta a ukraine musamman a yankunan kiev da kuma chernihiv kamfanin dillancin labarai na kasar rasha da ake kira tas ya rawaito ma'aikatar tsaron kasar na cewa ta yanke shawarar rage yawan ayyukan sojin ta a yankunan guda biyu wannan na zuwa ne bayan tattaunawar neman sulhun da kasashen biyu suka yi a turkiya jiya talata jagoran tawagar kasar rasha a tattaunawar vladimir medinsky ya bayyana a ranar cewa kasar ta karbi shawarwarin da ukraine ta gabatar mata a rubuce inda ta tabbatar da aniyarta ta ci gaba da kasancewa tsakasaki a matsayin da bai shafi nukiliya ba ya kuma bayyana cewa kasar rasha ba ta adawa da shigar kasar ukraine cikin kungiyar tarayyar turai kafin na hukumomin turkiya da kafofin yada labaranta sun bayyana cewa tattaunawar da aka yi a jiya ta yi armashi wakilin ukraine a tattaunawar ya ce matsayin da aka cimma kawo yanzu zai iya ba da damar ganawa ta kud da kud tsakanin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky da kuma na rashar vladimir putin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu voh daga birnin tehran rahotanni daga isra'ila na cewa akalla mutane biyar ne aka kashe jiya talata a wasu hare-hare na masu ɗauke da makamai a kusa da birnin tel aviv har na yankin benai brak na yahudawa masu tsaron ra'ayi na orthodox shine hari irinsa na uku a cikin mako guda a isra'ila inda mutum sha ɗaya suka mutu a garuruwa uku daban-daban bayanai sun ce firaministan isra'ila naftali bennett ya gana da manyan jami'an tsaron ƙasar da yammacin jiya bayan har-haren shugaban falastinawa mahmud abbas ya yi allah wadai da tashin hankalin a cikin sanarwar da shugaban falastinawan ya fitar ya ce kisan gillar da ake yi na kara dagula al'amurra yayin da dukkaninmu muke ƙoƙarin ganin an samu kwanciyar hankali to a fagen wasanni kuwa an riga an san kasashen da za su wakilci nahiyar afirka a gasar cin kofin kwallon kafa na afirka da za a buga a katar bana bayan wasannin neman cancantar zuwa gasar da aka buga jiya kasashen biyar da za su wakilci afirka a gasar su ne jamhuriyar kamaru ghana morocco senegal da kuma tunisia 'yan wasan black star na ghana sun samu gurbin shiga gasar ne bayan tashi can ɗaya da ɗaya da najeriya ranar talata a karawar da suka yi a abuja hakan ya sanya ghana za ta shiga gasar ta duniya sau hudu bayan 2006 2010 da kuma 2014 ita kuwa senegal mai ɗauke da kofin afirka za ta je gasar ne a karo na uku bayan ɗauke masar uku da ɗaya a bugun daga kai sai mai tsaron gida ita kuwa kamaru wacce ba ta samu halartar gasar ba a 2018 a rasha za ta shiga gasar ne a karo na shida bayan ɗauke algeria da ci biyu da ɗaya tunisia kuwa ta kawo ƙarshen mafarkin da mali ke yi na zuwa gasar bayan da suka tashi kunnen doki yayin da ita kuwa morocco ta lalasa jamhuriyar demokaradiyyar congo da ci hudu da ɗaya to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh Tuwa gashi da Hassan Barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran sheshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga ciki har da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan matsin lambar da ƙasar china take fuskanta daga amurka da ƙawayenta da turai dangane da yakin ƙasar ukraine da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. daga lokacin da ƙasar rasha ta fara kai hare-hare a kan ƙasar ukraine ƙasashen turai bisa jagorancin amurka suka tsira wa ƙasar sun ido domin ganin irin matsayar da za ta ɗauka sai dai ba a je ko'ina ba ƙasar ta china ta sanar da matsayarta na rashin goyon bayan yaƙi amma kuma a lokaci guda ta ɗorawa wa ƙasashen turai musamman ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato alhakin abin da yake faruwa Ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta cana ce a gaba wajen fitar da bayanai dangane da matsayin ƙasar akan wannan yaƙi yaƙin wanda ya fara a ranar 24 ga watan fabrairu ya sa china ta ɗauki matsakaicin matsayi na rashin goyon bayansa sannan kuma na ƙin ganin laifin rasha wannan matsayar ce ba ta yi wa amurka da ƙasashen na turai daɗi ba inda suka so ta zama mai yi wa siyasar su rakiya ta hanyar yi mata matsin lamba mataki-mataki abinda suka so shine china ta fito fili ta yi allah wadai da yakin kasar ta ukraine a lokacin tattaunawa a kwamitin tsaro wani majalisar ɗinkin duniya a kan yakin na ukraine china ta ƙi yadda ta kaɗa ƙuri'ar yin tir da rasha kamar yadda ƙasashe da dama suka yi bugu da ƙari china ta amince da wani ƙudiri da rashi ta gabatar na san a buɗe hanyoyin kai agaji a cikin ƙasar ukraine bilhassali lima ce da ita canan su kaɗai biyu suka amince da daftarin ƙudurin yayin da dukkanin sauran mambobi su goma sha uku a cikin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ɗin suka yi watsi da daftarin ƙudurin kakakin ma'aikatan harkokin wajen kasar china zao lijian ya bayyana cewa dangane da batun ukraine china ta bayyana matsayarta a fili cewa dole ne kungiyoyin ƙasa da ƙasa su mayar da hankali akan wasu batutuwa guda biyu masu muhimmanci na farkon waɗannan batutuwan dai shine kawo ƙarshen yaƙi da kuma zaman lafiya na biyunsu kuwa shine buɗe kafar aikewa da kayan agaji da jinƙai daga ciki irin wannan matakan da can ta rika ɗauka da akwai bayyana cewa tun farko bai kamata a ce ƙungiyar tsaro ta nato ta rika matsawa kusa da iyakar rasha ba wacce ƙasa ce mai muhimmanci da take da makaman nukiliya. waɗannan irin kalamai da suka fitowa daga ƙasar ta china ya sa amurka ta rika yin kira ga beijing da ta fito fili ta yi tur da yakin da ƙasar rasha take yi a ukraine sannan kuma ta sake yi wa china barazana cewa idan har ta taimaka wa rasha ta kowace irin fuska ta soja ko tattalin arziki to za ta ɗanɗana kodarta. amma yi lokacin da wasu kafin watsa labaru na kasar amurka da yammacin turai suka rika bayyana cewa wai rasha ta nemi taimako daga kasar china akan wasu kayayyaki na yaƙi lamarin da dukkanin kasashen biyu suka karyata inda china ta bayyana lamarin da cewa karya ce tsagwaranta da farfaganda. to abin da biyo baya shine wani taro da aka yi na bidiyo daga nesa tsakanin shugaban ƙasa amurka joe biden da takwaransa na china xi jinping sun tattauna batun da ya shafi wato yakin ƙasar ta ukraine ne da yadda amurka ta yi ƙoƙarin yi wa china shifta akan abin da take so ta aikata da kuma matsayar da ya kamata ta ɗauka. sai dai wannan bai haifar wa da amurka da mai ido ba kuma duk da kasar ta china ba ta sauya matsayarta a kan lamarin ba inda ta ci gaba da ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen yaƙi sannan kuma a lokaci ɗaya tana kiran ƙasashen turai da su daina aikewa da makamai zuwa ƙasar ta ukraine a wani bayani daga cikin bayanan da suka fito daga ƙasar china ta bayyana cewa al'ummar ukraine fa abinci suke bukatuwa da shi ba makamai ba a daidai wannan lokaci waɗannan irin bayanai ba su sa amurka da ƙasashen turai ba sun kyale cana sun yi gaba wajen yi mata barazana da cewa za su ƙaƙaba mata takunkumai idan har ta taimaka wa ƙasar rasha a yakin da take da ukraine hakan ya sa a baya-bayan nan ƙasar china ta sake fitar da wani bayani ta bakin ministanta na harkokin waje wang bin inda ya ce ƙoƙarin da amurka take yi na matsin lamba a kan wato moscow da beijing ba zai yi nasara ba ministan harkokin wajen ƙasar ta china ya kuma ce rahoton da pentagon ta aike majalisar ƙasar dangane da wato kasashen biyu china da rasha yana cike da tunani irin na lokacin yakin cacar baki da ruwan sanyi wang ya kuma kara da cewa china da kuma rasha kasashe ne manya guda biyu don haka yin matsin lamba a kansu ba zai haifar da ɗa mai ido ba rahoton da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta aike majalisar kasar ta congress ya kunshi cewa kasashen rasha da sin suna a matsayin babban kalubale ga amurka inda rahoton ya ci gaba da cewa china barazana ce ta fuskar tattalin arziki yayin da rasha take barazana ta fuskar soja ga amurkan ministan harkokin wajen na kasar ya ci gaba da cewa beijing za ta ɗauki dukkanin matakan da ta ganin sun dace domin kare manufofinta tun da joe biden ya zama shugaban ƙasar amurka dai ya karkata zuwa ga ƙasashen china da sin da suka wato ƙara zamarwa amurka barazana a fagagen tattalin arziki da kuma soja da dama daga cikin manazarta na ganin cewa hatta janye sojojin ƙasa amurka da ƙasar afghanistan da amurka ta yi yana ƙarƙashin mai da hankali ne domin daƙile tasowar da cana da kuma sake farfaɗowa ko farkawa daga bacci da ƙasar rasha take yi domin ganin cewa amurka da kuma ƙasashen turai sun ci gaba da zama a matsayin wato babbar cibiya ta harkokin siyasa tattalin arziki na duniya sai dai marata da dama suna ganin cewa an iso wata gaba a tarihi na siyasa da duniya inda waɗannan ƙasashe na china da kuma rasha suke sake ƙurowa sannan kuma da wasu ƙasashen ma a yankin na asiya don haka da alama lokaci ne da ƙasashen turai da amurka za su fara ja da baya ta fuskar ƙarfi domin dama duk wani abu da ya yi farko zai ƙarshe kuma duk wani abu da ya kai koli ta fuskar ƙarfi wata rana zai rauni. wannan shine abin da kasar amurka da kuma kasashen na turai suke son fada da shi da dakile shi alhali kuwa tarihi tafiya yake gaba komawa yake baya ba to masu za mu da sa'aya a nan saboda kurewar lokaci da fata ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gabin da za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ga shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne naku Hassan Talabo George kuma Ina so ne amfani da wannan dama mai kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. A zahirin gaskiya in har ba zai iya mulkin kasar nan ba ya kamata ya mika ta hannun sojoji. Sakamakon duba da yadda 'yan ta'adda suka yi yawa a kasar nan sannan kuma mutanen kasa wahalar da suke sha ta bangaren kayan masarufi talauci ya mamaye al'ummar kasar nan bayan haka abubuwa da yawa wanda al'umma da yawa ba sa cin gajiyar. ciyar moriyar wannan gwamnati a ce yau an wayi gari jirgin da zai taso jirgin kasa daga abuja zuwa kaduna ma har yan fashi da makami su zo su kawo masa hali to me amfani jiragen saman sojojin najeriya da ba zai escort din jirgin kasan da zai zo daga kaduna zuwa abuja ba to mu dai muna roƙon allah allah ka kawo mana fita a wannan gwamnati a talakan najeriya ya shiga uku muna addu'a da fatan alheri allah ya taimaki duk wani talakan da yake faɗin ƙasar na allah ba shi nasara amin ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin wacce Assalamu alaikum BOH Hausa Radio Tehran mai magana Sa'adu Isa Jamhuri Nijar jihar Tawa mazauni kasar Afirkos. Yau kirana shine ga shugaban kasa Muhammad Bazum ya diba yadda Allah ya ɗauki girman kasar Nijar gaba ɗaya bashi ɗungurungum. Yau yankin Lawai guda goma sha biyu ko wacce tana da ruwan sha amma Lawai ta uku mafi girma a yankin Lawai guda goma sha biyu ba kai mata ruwan sha ba. muna cikin halin haƙula ilawai ce iya da rashin ruwan sha to ina kira ga shugaban ƙasa muhammad bazim albarkacin wannan wata na ramadan da ke tunkaruwa a ba mu ruwan sha masha ya tuna fa rashin hanya baya ta da gari rashin likita baya ta da gari rashin ikwal baya ta da gari amma rashin ruwa da rashin kwanciyar hankali yana ta da gari to muna cikin halin haƙula muna kira daga shugaban ƙasa muhammad bazim lawai ce da ba mu ruwan sha masha yau yankin lawai guda goma sha biyu a garin da an kilga ba a samun mutum 450 amma wata da ruwan sha ga gari na uku mafi girma a yankin lawan da an kirga za a samu mutum dubu hudu a gare shi amma baya da ruwan sha to mun gaji da gafara sa ba mu kaho ba mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawalawai ce mazauni kasar afirkos na gode boh hausa a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashin Hausa na jamhuriyar Musulunci mai magana ta tahir dan tahir jambulo nigeria Najeriya. Hakika na hiyo ne domin mai tsokaci dangane da wannan dambar da take jam'iyyar APC mai mulkin mu Najeriya. To ya kamata ya kamata ku kulle wannan barakar da take ci da sakamakon rashin shugaba wanda zai jagoranci jam'iyya ya kamata ku gaggawa taron nan domin samun sun kai halarci wata shekarar zaɓe mai zuwa muna kira da babban murya ya kamata shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya zama uba da tijo ya ƙoƙari ya kawo musu shugaban da zai mai gurgunsa da fatan kira na zai je kunnuwan ga wanda ya dace daga wasu harakunan yau da kullum yi yan tayo Assalamu alaikum Radio Hausa Radio Musulunci ta Iran na so ku bani dama na yi jinjina ga gwamnatin kasar Nijar bisa yanke hukuncin da ta yi na ko bisa matakin da ta dauka na sako wasu mutane da aka ake tsare da su tun bayan rikicin siyasar kasar a wannan abin da shugaba ba bazume abin ayaba ne kuma mun ji daɗin wannan sakin al'umma da aka yi da ake tsare da su wannan kuma shine daidai domin tsare su ɗin ba shi da wani fa'ida kuma lallai allah ya ja zamani allah ya ja jagoranci a bisa wannan abin da kai allah ya baka ladan yin haka Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar mai albarka na magana masu ra'ayi da sura birnin kebe tarayyar Najeriya. Ina son ku bani da mai bayyana ra'ayi na game da abin da ke tuwa kwarya musamman ga 'yan siyasa ta na jihar Kebbi sannan da mu talakawa yana kira gare mu mu tabbatar cewa mu yi siyasa ta kabilanci ko kuma ta yanki yanki mu tsaya mu zaɓi wanda ya cancanta ko daga wani yanki fito idan mun kadi ba ana cewa yan kuntu ba su sauran yankuna adalci to sunan yankuna sauran yankuna su ma ai ba su a junan su adalci musamman kamar emir din yawuri da zulu in ka diba sanata mai wakiltar yawuri da zulu tun na 1999 da an kai zuwa 2003 daga yawuri yawuri ba sake ba har ila da yanzu kusan shekara 20 ba sake rika wannan makamin ba to idan haka in mun ka zauna mun kai nazari wani yanki ya samu dama zai yi abin da ya ga dama ne tun daga shi zulu emir sun samu dama ba su ba yawuri emir dama na gode gidan rediyon musulunci da kasar mai albarka mai magana masu radiyo na sa'an birnin daga tarayyar najeriya Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa hat malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum gidan radio biyo ta ne magana ta siyo unguwar tudu daga karamar hukuma ta ta a jihar da magaram. to yau na shigo shirin nan domin in jajanta 'yan uwa da amunan al'umma da hatsarin jirgin ƙasa ya ratsa da su a tsakanin abuja zuwa kaduna sakamakon 'yan ta'adda da suka saka abun a kan hanya to wannan yana nuna mana ta matsalar tsaro a najeriya dai ta zama zagarba sau ga gwamnatin ƙasar ya kamata a ce gwamnatin buhari a wannan 'yan lokuta da ya rage mata na barin mulkin najeriya ta ɗau kwakwarin mataki don ganin ta kawo karshen wannan 'yan ta'adda da ke damun ƙasar gabaki ɗaya na gode gidan radio bihot hausa mai magana ta siyo unguwar tudu daga karamar hukuma ta gafate a jihar da magarau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wannan gidan radio na mai albarka sunana badamasi daga abuja ina kira ga gwamnatin najeriya don allah mun roƙe ta ba don mu ba ya za a ce yanzu kamar ƙasa kamar najeriya a ce wai har yanzu 'yan ta'adda za su iya zuwa su sawa jirgin ƙasa da mutane suke hawa bam ba tsaro komai ya lalace a ƙasar nan ba abinci ba duk wani abu da ka sani babu wani abu da yake tafiya bangaren man fetur bangaren gas bangaren abubuwa da yawa babu babu babu yayi yawa to muna kira da ga shugaban ƙasa muhammadu buhari don allah ya yi ƙoƙari ya yi kokari don allah ya duba halin da bayan allah suke ciki ga watan azumi na zuwa talakawa suna cikin haƙula'i a tashi lafiya mai magana ba da masu daga otakwa salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana da wani alhaji abdu agadas nijar sau ra'ayi na da ba da yau bisa kan ra'ayi wanda hukumomi suka yi na maido 'yan bara daga kasashe na waje gida to gaskiya wannan abin da suka ya daidai ya yi daidai gaskiya ya kamata ce duk wani wanda aka gani yana bara ba wani inda wanda Allah ya rage shi da wani abu ne kai wai ba ma daga kasashen waje ya kamata ce cikin gida ma a yi kame na cikin gida ma kan kama su wannan 'yan bara kuma ba a kama su a maida su gidan kowa kamata ya ce da an kama su kowa sai doka ta haushi a dan hakunta su kenan saboda ba a tamna a yadan da kuwa ta ci tsoro kenan haka haka nan duk wanda ya ce da niyyar ɗau wannan ɗabi'ar ma je ba Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna Siraju Haruna wanda aka sani da Letoro a garin jamhuriyar Nijar. Iran ina so ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangance da wa'insu 'yan Nijar suke huta kasashen duniya daban-daban wanda suke barace-barace kuma yawancin iya mata ne masu jin karhi a jikinsu kuma suke zuwa suna yin wannan bara kuma ba latijawa bane ba kuma ba tsaki bane ba kuma suna ɗaukar yara kankana suna zuwa da su suna garkuwa da su suna wannan barace-barace da su wannan bai kamata ba gaskiya suna tozartar da mu nan kasa ta Nijar ba ma jin daɗin haka gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin gaskiya wannan barace-barace da suke zuwa suna yi to gwamnati ta sama musu aikin yi sai su yi garkuwa da cewa ko da an tambaye su ce gwamnatin Nijar ba ta aikin yin da za ta ba su ba wani aikin da ta ba su shi yasa suke wuta suna wannan barace-barace to ina roƙon da gwamnati ya kamata ta tsaya a ƙasar Nijar ta yi kamfanin daban-daban inda ya kamata a ce ana ɗaukar dubunnan mutane suna cin abinci a wannan karkashin ma'aikatu idan za a yi to wannan yana rage wannan raɗaɗi na zuwa barace-barace. assalamu alaikum sashen hausa na radio jamhuriyar musulunci ta iran mai magana wani amurken president na jiha na kula big tempo da magana eh, a gaskiya bayani na kan yashin aiki da yan kasuwar yamai za su shiga to ina kira ga gwamnati da su tsaya a tantauna saboda dole dole dan kasuwa sai an tsaya an saurare shi an rage mishi diya ba don komai ba saboda dukkan diya da ta hau kan dan kasuwa to kan talaka take hawa dan yana kira ga hukumar da wannan abu ya shafa musamman ma ministan kasuwanci da zanna da wannan yan kasuwa ya tantauna da su saboda zuwa yashin aiki a ƙasa musamman ma yan kasuwa ba alkhairi ne ga talaka hazawa salam mai magana lawali amurken president na jiha na kula big tampo da magaran jamhuriyar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio radio jamhuriyar musulunci ta suna na muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daganya mai nijar to nima yau zan yi tsokaki bisa kan almajirai ko in ce mabarata da aka dauko tunda an ce almajirai a'a ba almajirai ba ne wani mabarata ne wanda suka taya bidan kudi ne to wani ka kamance wani abu kuma ta dauko su a sa su cikin kondishin a sa su cikin yanayi inda bai kamata su koma ba kuma tunda yana yiwa yanzu a kawo su nan kuma su kewaya su koma idan wanda aka dauko su a sa su su cikin yanayi cikin kwandishan inda za su samu suka samu abin da za su sa baka sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nija to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya to yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin nan na rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتيكم وانا شرينا wanda muka fara gabatar muku da shi shiri da aka yi wa lakabi da rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa kamar inda muka yi mukaddima a wancan shiri shiri ne wanda yake kokari ya fito mana da wasu abubuwa managarta dangane da rayuwarmu ta zamantakewa tsakaninmu da juna da kuma sauran ababen halitta da allah subhanahu ta'ala ya samar a doron ƙasa. wannan shiri kamar yadda muka alkawari yau za mu shige shi ga dangadan kuma za mu fara shirin ne tare da yin tsokaci game da wata aya da ubangiji subhanahu wata'ala ya sauko da ita a cikin littafinsa mai tsarki a cikin alkur'ani wannan aya aya ce da ke cikin suratul hujurat aya ta goma sha uku ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم to idan muka yi a wato kamar uh, wani abu na tsinkaye da wani abu na tuntuntuni muka fahimci mai ma Allah ta'ala yake faɗa a cikin wannan aya da makaranta ba wai zai kasance la'alla mutum wannan ne karan farko da ya ji wannan aya ɗin ba duk da cewa wannan ba ainihin aji ne na koyar da darussa ba amma shirye-shiryen ta hanyar rediyo sau da dama sukan ilmantar da mutum idan ya ba da kunnuwa ya saurari abubuwan da ake gabatarwa to ba matsala idan na tarjama mana abin da muka ji ga waɗanda ba su san fassaran abin da aka faɗa ba kafin mu shiga maɗanyi sharhi da a takaice mu kuma ci gaba da shirin gadan-gadan. Ubangiji subhanahu ta'ala a wannan aya da muka karanto abin da yake cewa shine ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha lallai mu wato shi ubangiji yake cewa ya halicce ku ne daga namiji da mace sai Allah yake cewa waje alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu muka kuma sanya ku waɗansu mutane waɗanda kuke kun fito a kan shu'ub shine al'ummomi daban-daban wa qaba'ila da kuma ƙabilu daban-daban wasu malamai suka ce ba daban-daban ba a da yawa wato muta'addida wa ƙaba'ila muta'addida ƙabilu da yawa sai Allah ya ce dalilin sanya ku ƙabilu daban-daban ko kuma da yawa da kuma al'ummomi da yawa shine lita'arafu lita'arafu wato don kusan junanku ku iya fayyace junayenku sai kuma Allah ta'ala yake cewa inna inda Allahi. ku sani cewa haƙiƙa waɗanda suka kasance mafi girma mafi ɗaukaka mafiya girmamawa a wajen ubangiji subhanahu ta'ala su ne wa atqakum su ne waɗanda suka fi ku takawa wato duk wanda ya fi takawa a cikin ku shine ya fi soyuwa wajen Allah shine ya fi zama abin girmamawa wajen Allah ta'ala inna Allah alimun ku sani cewa ubangiji masani ne na komai da komai khabirun kuma mai ba da labarin duk abubuwan da kuke aikatawa ne to wannan a takaice kenan fassarar abubuwan ayan da muka karanta mun bude wannan aya ko kuma mun bude wannan shiri da karanta wannan aya ne domin muna bayani ne akan rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma kamar yadda allah ta'ala ya ishara a cikin wannan aya ya kamata mu gano tushen kowa tushen mu 'yan adam da muke rayuwa a doron ƙasa ubangiji a nan tushen mu yake yi mana ishara zuwa gare shi da farko ma bai ce wai ya ku muminai ba ko ya ku musulmai ba ko kuma kowa ne abin da ya kira shi ne ayyuhan nas mutane mutanen nan kafiri ne mumini ne musulmi ne ba musulmi ba wane ne dai sunanka mutum to shine allah ya kira ya ku mutane mu muka halicce ku malamai suka ce zakarin wa unsa din nan mun halicce ku ne daga namiji da mace namijin nan shine annabi adamu alaihi salam mace nan ita ce hawa to wannan adamu da hawa din dukkan wani adam a duniya tushensa kenan nan ne asalinsa wato kenan mun ɓaɓɓugo ne allah ya samar da mu ne daga tushe guda ɗaya to sai allah subhanahu ta'ala yake ishara akan to idan ubangiji ya samar da mu akan wani tushe guda ɗaya tsatson mu ɗaya ne daga guri ɗaya duk gaba ɗaya mu muka taso to amma bisa hikimarsa Allah ta'ala sai yake cewa waje kum kumshi wa qaba'il sai kuma muka sanya ku kuka zamanta al'ummomi? da yawa haka kuma ƙabilu da yawa yau za ka je ka samu mutane waɗannan ka gansu wasu irin jama'a ne wasu kalolinsu baƙaƙe ne kamar mutanen afirka mutanen asiya za ka gansu ga nan kalolinsu fari ba cancan ba wato yana kama da eh, ruwan za ka iya ɗauka kamar ɗorawa misali yalo yalo haka so in ka je kuma kasashen turai ka gan su farare fat haka dai ga sunan akwai mamura da red su za ka su kuma jajaye jajaye to duk waɗannan ko kuma ka ga waɗannan fuskokinsu kamar mutanen china idan su kanana da mutanen japan da, da, da waɗannan gurare haka amma an ka zo za ga waɗansu kuma idanunsu manya-manya kamar mutanen india ko kuma gashi nan kowa waɗannan wasu garuruwan ma ka je irin magola na za ga su gajejjeru ne ga sunan al'ummomi Allah ya ce ya sanya mutane sannan kabilu ko da a cikin guri din da al'ummomi kuma al'umma ɗaya a cikin al'umma ɗaya kuma sai ga kabilu kuma daban-daban kamar al'ummar hausa muna da kabilu daban-daban ko kuma al'ummar afirka kan mu ce al'ummar hausa eh, eh, wannan kabila ba za mu ce kabila anan mu ce kabilunmu na afirka al'ummomin mu afirka za ga muna da kabilu daban-daban kabilu ga sunan yarubawa ne wannan hausawa ne wannan fulani ne bare-bari ne ga sunan dai to irin waɗannan duk ubangiji da ya mana ishara zamantakewar da yake so mu kasance tare da juna allah ta'ala yake yi mana ishara ya yi wannan ne arafu, wannan ne mahallin shahid domin mu kasance mun juna sanin juna ya na idan muka kasance mun sau juna ba wai kurin ka san wannan shi shikenan ka ce a wancan ai ba fulatani ne kai wancan ai kanuri ne kai wancan ai ba haushe ne ba irin wannan sanin ubangiji subhanahu ala korum yake mana ishara a game da shi ba sanin juna akwai sani wanda za ka kasance ka san wani ka ba shi wannan matsayin da yake a matsayinsa na farko dai tushen kuɗai dama tun da Allah ya ishara a farko mu tushen annabi Adamu da Hauwa. sannan kuma abubuwa na biyu shine wannan sanya mu da aka yi al'ummai daban-daban da ƙabilu daban-daban ba yana nufin mu kasance masu gaba da juna ba lita arafu Allah ya ce wato domin mu kasance mun san juna mun zauna da juna lafiya ba kurin sanin juna a ci gaba da gaba da juna ba a'a mu san juna mu kuma zauna da juna lafiya a cikin al'amura sannan babu zancen dagawa. a tsakaninmu dukkan wanda Allah ya halice shi wannan ba zai ce a ni na fi wani ba a ni ne na kadan kabila kaza ni na fi kaza ni ne na fi kowa da kowa duk waɗanda suke tunƙaho da irin wannan to Allah ya riga ya gama magana khalaqnakum min zakarin wa gaba daya an halice mu ne daga annabi Adamu da Hawwa sai Allah ya ce in kana so ka yi tunƙaho ka ce kai kafuwa ne ko kabila kaza ta fi kalsa to ku yi tunƙaho da abuda shine takawakur akramakum inda Allah atkakum in wanda ya fi takawa ne a ƙabilar da ta fi kowa takawa to su ne za su yi wannan su kasance mafiya kusanci zuwa ga Allah domin Allah ta'ala su ne ya fi girmamawa kuma Allah masani ne akan al'amuran da duk kuke kai kar mutum ya ɗauka cewa duk abin da yake Allah bai sani ba Allah ya san duk halin da ɗan adam suke ciki halin da dukkan wani mutum yake ciki Allah ya sani haka kuma in ma ka ɓoye wani abu to ranar kiyama sai ya baka labarin abin da ka ɓoye dinnan alimun ne shi khabirun ba abin da zaka ce zaka yi ka ɓoye wa ubangiji to anan wannan aya kurin ta isa ta ɗora mu akan tafarki na cewa ashe zamantakewa da muke cewa a zo a yi rayuwa rayuwa ta zamantakewa mai ma'anarta mai ta to gashe a wannan aya cikin suratul hujurat aya ta goma sha uku ubangiji ta'ala ya dora mana tushen zamantakewa da junanmu mu fahimci juna tukun mu san junanmu sai mu zauna lafiya da juna babu ɗagawa ba girman kai ba ni na fi iyawa wani bai iya ba babu wani abu na nuna cewa waɗannan ba su ne ba mu ne domin abin da kurin za ka yi ka nuna fifiko akan wani shine idan ka fi shi takawa shi ma ba a ce ka nuna ba Allah ya san waye ya fi takawa a cikin dukkan al'amura din shi yasa yace huwa alimun shi masani ne na waye ya fi takawa din ba wai kai za ka zo ka nuna kai ka fi takawa din ba kuma zai ba da labari na cewa su waye suka fi takawa din to wannan tushen na zamantakewa rayuwa ta zamantakewa da ya kamata mu ɗoru a kai shine Allah ya mana ishara a cikin wannan aya din kuma muna fata a cikin shirye-shiryenmu na gaba za mu dinga yi muna kawo waɗansu ɓangarori na wannan aya da Allah ta'ala ya kafa mana wani abu na hujjoji da zai kasance mutum bai zama mai ɗagawa mai girman kai ba a kasantuwarsa ta wannan rayuwa ta mutu zamantakewa da muke a cikin duniya to saboda lokaci ga shi ma an ce da mu mun kara za mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to yanzu kuma sai shirin mana karshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka To a yau za mu ci gaba ne da magana akan batun sauya matsayar da Spain ta yi dangane da yankin yammacin Sahara, wadda ya jawo mai da martani daga ɓangarori daban-daban da al'amarin ya shafa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a shirin da ya gabata mu yi magana ne akan sauyin matsayar ƙasar Spain. dangane da yankin yammacin sahara sauyin matsayar ya kunshi amincewa da morocco ta shimfiɗa ikonta a yankin bisa tsarin da ita morocco da kanta ta bayyana cewa za ta ba wa yankin damar ya samu kwarya-kwaryar 'yanci a baya ƙasar ta spain dai ta bar wa al'ummar yankin ne na sahara damar su ayyana wa kawo makomarsu da kansu ba tare da ita ta nuna goyon bayan morocco mai son mamaye yankin ba ko kuma goyon bayan algeria wacce take son ganin yankin ya samu cikakken yanci to a can kasar morocco kuwa fadar sarkin ce ta bayyana cewa gwamnatin spain ta aike da wasiƙa da a ciki take nuna amincewa da matakin madrid na bayan nan na ganin cewa marokon ta shimfiɗa ikonta a yammacin saharar bisa wancan sharaɗin da ita marokon ta bayyana to a gurguji tarihin wannan yanki dai na mulkin mallaka ya samo asali ne tun shekara ta 1883 inda ƙasar spain ɗin ta shimfiɗa ikonta a wajen amma bisa matakai daki bayan daki farkon su dai batu ne na kasuwanci a ƙarƙashin kamfanonin ƙasar da sannu a hankali ya rikide zuwa mulkin mallaka a shekara ta 1884 wannan mulkin mallakar ya ci gaba har zuwa shekara ta 1957 sai dai spain ɗin ta kai ga ficewa daga yankin ne a shekara ta 1975 a wannan tsakanin spain ta wawashe albarkatun da ke wannan yankin masu yawan gaske musamman da akwai ma'adanai masu kima da daraja a ƙarƙashin sahara ta yamma hakanan kuma da akwai albarkatun kifi da sahara take da su ta fuskar ruwan atlantika ficewar spain ke da wuya daga cikin wannan yankin sai morocco ta aiki da nata sojojin ita ma ta girka nata mulkin mallakar sai dai hakan bai zo mata da sauƙi ba domin al'ummar yankin da ba su kai ga ajiye makamansu da suka yaƙi spain da su ba sun sauya suka koma da su kan morocco da sojojinta haka suka ci gaba da yaƙi har zuwa shekara ta 1991 da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka shiga cikin batun inda majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙuduri a kan batun ta hanyar baiwa mazauna sahara dama da su ayyana wa kansu makoma ta hanyar kaɗa ƙuri'a kan haka kuma ake ci gaba da tafiya har zuwa wannan lokacin ba tare da an kai ga yanayin da za a yi zaben na raba gaddama ba. martani na farko da ya fito daga ƙasa algeria dangane da matsayar ta spain shine kiran jakadanta daga madrid domin yin shawara da shi ta bayyana cewa matakin na spain yana nufin juyawa da baya daga wanda aka santa da shi na cewa ita 'yar baruwanmu ce ita dai ƙasa algeria ta kasance mai goyon bayan polisario wadda kungiya ce ta ɗauki makami a yankin na yammacin sahara kuma ta ci gaba da goyon bayanta har zuwa yanzu har ila yau jaridun ƙasar algeria sun ɗauki labarai mabambanta dangane da wannan sabon matakin na ƙasar ta spain da kuma martanin da ake mayarwa a cikin ƙasar ga misali jaridar ashiruk ta ambato cewa majalisar dokokin kasar ta algeria ta yi tir da sabuwar matsayar da spain ɗin ta ɗauka a kan yankin yammacin sahara da ta ce sabon matakin na gwamnatin spain abun kunya ne wanda kuma yake cin karo da haƙoƙin al'ummu na su ayyana wa kansu makoma. kuma hakan yana sanya alamar tambaya akan hakikanin abin da ya sa spain din ta ɗauki wannan sabon matsayi wanda yake cike da shakku yake kuma cin karo da manufofin al'umma na wa kansu makoma sannan ta haɗa kanta da 'yan mulkin mallakan morocco kamar yadda algeria take kiran morocco da ta shimfiɗa ikonta a wannan yanki ita ko jaridar al ta algeria ta ambato jam'iyyar da take mulki ne a ƙasar tana cewa abinda spain ta yi abin kyama ne kuma cin amana ce ta tarihi wani marubucin ɗan ƙasa algeria sabir balidi ya rubuta a jaridar al'arabiya wacce ake bugawa a london yana cewa bayanin da ya fito daga jam'iyyar take mulki a ƙasar ta algeria yana nuni ne da halin rudanin da ta shiga domin a cikin shekarun bayan nan an samu kyautattuwar alaƙa a tsakanin ƙasashen algeria da kuma spain sannan a baya-bayan nan kyautattuwar alaƙa ta shafi wato tattaunawa kan ƙara yawan gas ɗin da algeria ta rika fitar da shi zuwa nahiyar turai domin ya maye gurbin na rasha da ake kamfa a nahiyar turai din saboda takukuman da aka kakaba wa rasha shi ko sa'id bin iyad ya yi tambaya ne a jaridar ash'ab ita mata algerian cewa me ya samu hankulan mahukuntan spain saboda wannan sabon matakin da suka ɗauka me yasa suka zama a ɓangaren 'yan mamayar morocco da kuma take ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya musamman ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ɗin akan baiwa mutanen yankin haƙƙin zaɓawa kansu makoma marubucin ya ci gaba da cewa gwamnatin spain tana fifita zama mai tsokara da kuma take ƙudurorin ƙasa da ƙasa da suke a fili. to a can ƙasar spain ɗin kuwa sabuwar matsayar da gwamnatin ƙasar ta ɗauka. ya fuskanci mayar da martani kuma yana ci gaba daga bangarori da dama baya ga kungiyoyi masu zaman kansu da suka bayyana matsayar da cewa cin amana ce lamarin ya isa cikin bangarorin gwamnati kamar yadda ta jarida ta akhbar a ƙasar algeria wata ke bindiddigin lamarin ta ambata jaridar ta ce a halin yanzu gwamnatin firaminista pedro sanchez tana fuskantar rushewa saboda saɓanin da ya kunno kai a cikinta inda wasu ɓangarori waɗanda ake haɗaka da su suke zargita da cewa ta take ƙudurorin ƙasa da ƙasa wasu 'yan majalisar ƙasar ta spain suna shirin gabatar da wani daftarin ƙuduri da ta tilasta gwamnati ta janye matsayar da ta ɗauka da kuma komawa kan abin da aka san spain ɗin da shi tun a baya na fita daga cikin harkar yammacin sahara da baiwa al'ummar ƙasar ko kuma yankin su yanke wa kansu hukuncin da ya dace da su ta hanyar kaɗa ƙuri'ar raba gaddama a ran juma'a mai zuwa ne da majalisar dokokin ƙasar ta spain za ta fara tattaunawa a kan daftarin ƙudurin wanda dukkanin jam'iyyun da suke cikin haɗakar gwamnati da kuma 'yan hamayya suke goyon baya To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacinmu ya zo ƙarshe. Kafin mu ƙarƙare muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauki da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. to da zamu karkare sai Allah ya can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci mu da don kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Bye.